da ba subscribe sanarwa don samun sabbin shirye da sunan Allah mai rahama mai jin kai dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai Allah shi bani iko da dama ne yadda zan fara wannan dan labarin lafiya ya bani iko da daman kammala sa lafiya ni din ne dai fa naku na sake dawo muku da wani sabon labarin watakila ya sanya ku nishaɗi sannan kuma labarin ba wani mai dogon zango ba ne matsakaici ne salon sakon sai an bi a sannu a hankali na tabbatar zaren labarin zai ja ku cikin faɗakarwa zuwa duniyar azancin mai fahimta littafin nan kai ba dai zan cika muku baki ba ku dai kuma shige cikin littafin nan mai suna hantsi mai taken leka gidan kowa hantsi hantsi littafin hantsi littafi na ɗaya tafiya take sauri sauri kamar za ta kife sai gumi take haɗawa kamar wacce ta haɗiye karfe salma kenan rike take da bakar leda wadda yake dauke da kaya a ciki haka ta faɗa su babu ko sallama ta ci karo da murfin tukunya saura kiris ta kife da sauri umma ta ɗago kai wacce take bakin rijiya ta gama zuba ruwa a bokiti ta kafe ta da ito cikin bacin rai ta soma magana don uwarki daga ina kika fito da uwar safiyar nan kin sa kai kin fice kina bin makota kamar mai bin bashi komai a baki kilashi, saboda bakar kwaɗayi ana zolayar ki hantsi leka gidan kowa kina washe baki kamar wacce ta ga wawan zama wallahi gwara na karya kiki zaman jinyar wata biyar a zaune kila zaki yi hankali fitinanniyar yarinya kawai sai ta wabci karamin bokitin karfe ta wurga mata da gudu salma ta fice tana ihu ba ta tsaya a ko ina ba sai a jikin bishiyar kofar gidansu tana mayar da numfashi fitowar baba daga gidan yasa ta nutsu ta yi saurin kame jikinta tamkar munafuka baba ya kafe ta da ido wuce mu shiga ciki jahira kawai ta wuce sumsum tana so sakiya suna shiga baba ya balbale su da fada mama za ta yi magana ya daka mata tsawa zaki mun shiru ko sai na fasa miki baki ina ce salma ke ta gado da shegen yawo kullun da safe sai an jiya sai an ji hayaniyar ku sai ka ce annabi da kafiri tunda tare na ki sai ki gaya mun ni na ɗauki mataki kar na kuma jin irin haka kin ji na faɗa miki ke kuma wallahi sai na saba miki mutuniyar banza wuce ki bani waje sha sha sha Salma ta wuce tana gungoni wanda ita kadai ta san me take faɗa tana shiga ɗaki ta kwanta a saman yololon katifarta tana mai da numfashi ta ja guntun tsaki ta ce a fili dole na fita tunda ya Allah ya tunda Allah ya hore min kafafu ni ba makaranta ba sai na zauna a gida sai ka ce matar kulle ta yaya ma zan yi samari in na kunshe kaina a gida ko a haka zan ta zama ba zan yi aure ba hmm. fita ma yanzu na fara sai ta jawo karamar nokia sai ta jawo karamar wayar ta nokia ta danna wata namba ta kawarta ta kira cikin mintuna kiran ya shiga ta kara a kunne bayan an ɗauka ta ce dj a maganar fitar mu kin gani har na amso kayan da zan sa ga su shegi ya hantsi ina da biki uwar azarbabi ke da zaki yi a gayyar soɗi har kin fi ni rawar jiki a wajen wa kika samo kayan mara mutunci to ga mazagi na sai na gaya miki kefa akwai saurin fushi kamar kuturwa daga wasa sai fuffuka kamar zaki cinye nama ta danye to mayar da wukan wani irin kaya kika karbo hmm za mu haɗu banza kawai to wajen abida na aro wannan sabuwar amaryar layinmu da aka kawo kin san nayi mugun sabo da ita daɗin baki na mata ta bani leshin da ta sanya a ranar bikin a ranar fitar bikinta baki gansa ba mai ɗan karan kyau da tsada ta bani har da takalmi da mayafi ke har da jakar amare an jima zan je na amso wayar maman ma'u android mai kyau wayar sabuwa ce ko sati bata yi ba kin san ni ta mutane ce fitar yau na shirya masa har na hango ken da zan yi hantsi yar kutuma wato dole sai kin fi kowa haduwa. faɗi ki kara hantsi nake leka gidan kowa bana fita sai na shirya ke ma kin san karawar mu ba zai zo ɗaya ba domin akwai tazara a tsakanin mu hmm munafuka bayan duk kayan na aro ne ke ne sai an jima duk kin cika ni da surutu kuma ki fito da wuri aha sai mun haɗu yar bakar kawata DJ ta katse wayar tana dariya don in ta biye wa Salma sai su kwana sai su kwashi awa guda suna aikin abu guda sam ita bata san asarar kashi bata san asarar kashe kuɗi akan kira ba don Usama ya daure mata gindi sai wahalar da kansa yake akanta ita kuma sam hankalinta baya gunsa burinta ta samu mijin nunawa a sa'a a ganinta in ta auri Usama mai trader to ta ci baya ba zai yi ta tashi cikin talauci ba ta kare a talauci dole ne ta samu wajen hutu ko don kurin da take yi wa kawayenta da sauri Salma ta miƙe ta fito tunowa da ta yi akan bata amso aran sarka da ɗan kunye ba tana gab da fita kofar gida ta tsinkayo muryar umma tana cewa A ayo ina kuma zaki ashe duk faɗan da muka yi miki a banza kenan ba umma ni fa ba nisa zan yi ba gidan su marka zan je na amso abu yanzu zan dawo fa ta kare maganar tana turo baki bata jira me umma za ta ce ba ta arce a guje don ba ta jin zata kuma bata lokaci ba ta jin zata iya kuma bata lokaci wani gida flat daga gani mamallakin gidan akwai wadata domin za a iya sanya su cikin masu kuɗin unguwar duk da talakawa sun yi musu kawanya ta soma buga gate mai gadi ya bude mata yana ganin ta ya washe baki hajjaji uwar sammako baki fito ba sai da kika shirya hmm habu kenan yau fa ba na goro kawai ka barni na shiga to na bi ki bashi an gama buɗe min na shiga ya buɗe mata yana kara kuranta ta sai washe baki take ta shige cikin sauri duk yadda mutanen gidan suka kai ga ɗaurewa mutanen layin fuska amma Salma sai da ta tusa kai ta samu gindin zama a gidan tun Habu yana ta ya hana ta shiga har ta zo ta gane lagonsa ta soma suna masa kuɗi yana amsa da haka ta samu ta yi maganinsa har suka yi mugun sabo da shi wata ran ko ba ko sisi takan yi masa daɗin baki ko ta ce ya bi ta bashi haka zai bar ta ta shiga matar gidan kuwa hajiya zainab ba ta sakar mata fuska ba ta sakar mata fuska ba sai a gun yarta mai suna salima ta samu shiga shi ma saboda salima mace ce yar jin kai tana so ana koranta ta ana yi mata fadanci kamar sarauniya tunda salma ta gano ta gano ta sai ta soma wasa sai ta soma wasa ta da koranta ta a haka suka saba wata ran in Salma ta kwana biyu bata shigo gidan ba har kiranta Salima take yi a waya akan ta zo ta yi mata hira Salma tana shiga babban falo ƙanshin girki ya daki hancinta da alama ana haɗa lafiyayyen karin safe da sassarfa ta kutsa kai zuwa kicin ko ba a faɗa ba ta san Salima ce a ciki domin ta sha gaya mata ita ke haɗa musu breakfast abincin rana da na dare momin take yi saboda su ba sa son girkin masu aiki sun fi so su yi da kansu Salma ko sallama ta kasa yi tana raba idanu akan doya da kwai wanda yake cikin matsanancin wanda yake cikin matsamin soya. Da sauri ta isa wajen, ba bata lokaci ta ɗauki ɗaya ta kai baki tana tauna. Salima ta jiyo tana banka mata harara. Ko ba a faɗa ba, na san ba mai wannan bakin halin sai ke mai bakin kwaɗayi. Wallahi wata ran sai kin ci guba da hannunki mara nutsuwa kawai. To wai ma uban me kawo ki da safen nan? Kai Salima, farar mace zinariya kuma matar manya kar ki fushi da ni sarauniyar mata tuba nake ranke dade Salima ta yi murmushi tare da jan fasali har da fari da ido ta ce za ki fara fasa min kai ko wato in na yi fushin kin san duk yadda za a yi ki sako da ni to naji yanzu me ya kawo ki gimbiya sali Aikin sanke san ke mai abin bayarwa ce kin ga kenan dole ki rika gani na a kowane lokaci don na san kin gaji arziki ba haye bane duk abin da aka nema a gunki za a samu da ke da babu kun yi hannun riga ran ke daɗe hmm, me kike so ɗan kunye da sarka ta zinari na zo ara zuwa gobe in sha Allah zan dawo miki da shi oke mu je na baki amma ki kular min da shi don ina so a cikin satin nan zan je na kara kuɗi na amso babban sa an gama gimbi ya sali amma kan mu wuce ki ɗan ɗiban min kalacin nima na ɗan ci arzikin gidanku mayya ai na san wallahi sai kin yi zancen Salima ta faɗa tana dungure mata kai. Ta ɗauki bakar leda ta zuba mata doyan. Kana suka wuce ɗakinta ta ba ta ɗan kunnen sai ta fito ta wuce gida. A hanya ta cinye doyar don kar umma ta gane gidan da ta je. Allah sarki wannan kenan karfe hudu daidai cikin sanda Salma ta leko tsakar gida ta ga ba kowa sai ta kwashe duk kayan da ta aro ta fice da sauri ta nufi gidan maman Ma'u ta samu maman ma'u zaune a tabarma tana ninke tana tsinke zogale wanda za ta yi miya da shi ta ce amara har kin hallaro na ga ma kusa yin leti tun daga hudu ta gota hmm wallahi umma nake ta jira ta shige daki sai da na samu ta yi alwala ta shige kafin na fito don gaba haɗe yau ta samun ido kina da ruwan zafi akwai shi a buta ɗazun na jona miki ina san kina hanya sannan ai dole umma ta sanya miki ido dan lamarin ki sai addu'a ni kaina kin zame min kaska na kasa rabuwa da ke ne wallahi na zama ciwon ido sai hakuri ni duwawu ce ko dan zama zaki neme ni ina ce in naje na rarumo abu tare da ke muke kashe mu raba karki sa ma karki sa ma na fasa kawo miki abin bikin kai hantsi daga wasa to aje ki je ki wankan kan lokaci ya kure aike ce da neman zance ta wuce tana murguɗa baki tare da fari da ido sauri sauri ta yi wankan ta shirya ta zauna ta tsara kwalliya don gwana ce a irin yadda take shige shige a can ta iya kwalliyar zamani a fenta fuska uwa akuya ta ci dusa ta yi kyau sosai ta fito ras kamar wata irin minista don ta iya ɗaukar wanka sosai ta buɗe cingom ɗin da ta gani kan dressing mirror ɗin maman ma'u ta sanya a baki tana tauna kaskas kamar tsohuwar karuwa ta fito tana taku da yauki ta juya a gaban maman Ma'u ta ce cikin jin fasali ya nayi kuwa irin sosai din nan kika tatso kyau wallahi ke wallahi banda na san asalinki da sai na ce ke ba yar gidan malam Shehu mai kayan miya bace ban san rashin mutunci daga maganar arziki zaki ci min fuska kin gama tafiya ta sai na dawo su salmar uwar fushi to yi hakuri kuma karki manta min da kayan daɗin da kika ci zaki kawo min rabona sannan ki kular min da wayata ko da baban Ma'u ya kira kar ki ɗauka in ya dawo na san me zan ce masa Salma ta juyo ta ɓalla mata harara tare da murguɗa duwawu sai ta wuce uwar fi'ili Allah ya saki samo abin arziki cewar maman Ma'u ta miƙe ta shiga kicin dan ɗaura sanwa duk inda Salma ta ratsa binta ake da kallo kamar madubi wasu su yaba da kwalliyar wasu kuma su zage ta saboda sun san kayan na aro ne sai fusga take tana yauki tamkar ba za ta taka kasa ba ta ki tankawa kowa hasali ma jinta take kamar ba 'yar cikin unguwar ba Usama yana bakin tradansa zaune a benci shi da abokin Atiku AK shi da abokinsa Atiku yayi saurin taɓa kafaɗar Usama ya shiga nuna masa sa ya shiga nuna masa Salma yace mutumin gafa Salmarka da alama biki zata da sauri Usama ya yi duba ga inda yake ya nuna masa yana washe baki yace wallahi har na ji wani farin ciki dama na kwana biyu ban ganta ba ka san mutuniyar tawa 'yar ra'ayi ce kirikiri sai ta hana ni zuwa zance ta ce sai sati sati na san za ta karaso ko danna mota ko katon waya iska yana wahalar da mai kayan kara banda abin ka usama ta ya salma za ta saurare ka yadda take jin kanta kamar uwa wata yar gwamna bari ka ga za ta min magana bai rufe baki ba ta wajen su ta wuce ko kallon inda suke ba ta yi ba saboda a ganin ta magana da usama ya yarfi ne gara in ta je ta dawo sai ta kula shi ko dan na kati yake ya kwashi da dariya har yana rike ciki gashi ta yarfa ka tana cika baki Usama ya shaƙa sosai ya dunkule hannu zai naushi eke ya yi saurin kaucewa yana cewa ka san Allah gara ka hakura da hantsi domin wallahi karar maka da ruwan kai kawai za ta yi ta bar ka warwas don wannan ba aurenka za ta yi ba sai dai ta cinye maka ta cinye maka jari to dan bakin ciki ka sa ido kai kallo ni ne nan mijin Salma insha Allah to ai dai mu in tusa za ta hura wuta mu dai yan shan biki ne Allah ya bada sa'a A amin ya faɗa a kufule tare da miƙewa ya shiga shagonsa yake miƙe yana dariya yayi gaba kullum rikicinsu kenan akan Salma da zarar yake yayi zancenta sai sun bata kuma shi ya kasa yin mubaya'a akan abin da Usama yake so dole sai ya kawo kushe a kai. kuma ba zai goyi bayan karya ba don ya san gaskiya yake gaya wa Usama. Ya yi alkawari a hankali zai tsamo shi daga duhun makantar da yake ciki. A bakin titi Salma ta haɗu da DJ ita ma ta yi shiga mai kyau duk da dai ba ta kamo Salma a haɗuwa ba. A tamfa ta sanya na sallar bara na sallar bara da ya wuce. Ita ce karshe a cikin sabbin kayan da take da su. sai ta sanya takalmi da fusa sai gele gabaki ɗaya kayanta ne babu ruwanta da aro ita kanta sai da salma ta burge ta domin shigarta ya yi matukar gaya ta tsaya tana kallonta ta ce kyau iya kyau sai dai daga sama har kasa aro ne ina ma kayanki ne dakin more don za ki jima kina morar su maza ki sa bututu da laspika ki faɗa ma duniya na sa kayan aro yo kaina ne farau ko ke zaki ce baki taba aran kayan kin sa ba Allah ya tsare ni kar ya kuma kawo min wannan rana ni ban taba aro ba kuma ba zan yi ba domin ina da wadatar zuci ke dai da kika ji zaki iya bismillah a juri zuwa rafi wata rana wallahi tulin sai ta fashe to ya fashe man kai na farau ai ba abun ai abun kunya ai ba abun kunya ne ba malama kinga ki adana duk maganar ki mu je mu dawo don yanzu na yi busy ban da lokacinki Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata farkon labarin namu kenan na hantsi mm. sai mu haɗe a cikin littafi na gaba kawai don jin yadda za ta kaya farkon labarin mu kenan na dan salma ku huta